من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halice mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci kuma ya kama wannan lokaci wato na 27 ga watan ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga nimominsa da suke wato jaddaduwa daga kowane lokaci wanda kuma ya dace da sha shida ko ga watan uku shekara 2026 yau muna kwana 27 kenan muna tattere yau za mu rufe na yi muku ba zata godiya ga Allah subhanahu wanda ya rayar da mu ya kama wannan lokaci da muka ga wannan shekara na dubu da dari hudu arba'in bakwai. kuma muka fara karatu lafiya har zuwa wannan lokaci wannan ni'ima ce daga Allah taimako ne daga Allah saukakaiwa ne daga Allah ba dibaran mu bane ba karfin mu bane muna ƙara gode wa Allah Allah ya ƙara jaddada mana ni'imarsa bayan haka kamar yadda muka saba muna mika godiya ga iyayen ƙasa kama daga mai girma gwamnan jihar borno professor babagana umar azilim wanda yake wa al'umma hidima akan shugabancin da yake yi wanda duk zai faɗi gaskiya mu kam a mu ba mu taɓa ganin tsayayyen gwamna akan talakawansa da damuwa da halin da suke ciki kamar wannan ba su ma sun yi abin da suka yi wa'ancan ɗin a lokacinsu kama kowa da irin lokacinsa da yanayin da kuma allah yake ba shi daman ya yi abin da zai yi kuma kullum addu'arsa a wajen jama'a mu yi addu'a Allah ya kawo wanda ya bi shi wanda zai riƙe jiha da jama'a cikin amana wannan shi ne fatansa a koda yaushe shi ɗan adam ne yana da kurakurai kamar kowane irin ɗan adam muna fatan Allah ya fi masa kurakuransa Allah albarkaci zuri'arsa baban ƙasa mai girma shehun borno wato alhaji dr abubakar ibn umar garbai al'amin alkanimi hafizahullah shi ma'uban ƙasa ne muna tare da shi yana tare da mu a dukkan zamurra wanda ya shafi addinin musulunci ƙarshen zaman mu shine taron da muka yi a nan gidan rediyo borno wanda ya halarci zama tun daga farko har ƙarshe, yana nan jazafullahu khaira Allah ya saka masa ya albarkaci zuri'arsa sannan kuma limamin limamai na jihar borno imam laisu ibn ibrahim ahmad shi ma shi ne jagoran limamai na juma'a na jiha gaba ɗaya shi ne babbansu muna fatan allah ya ba shi kariya ya datar da shi ga abin da yake zama alkhairi ga addini da al'umma da ƙasa gaba addu'a za mu yi ba godiya ba wanda ya asasa wannan wurin ya mashi al'amin da gashi retired wannan bawan Allah Duk da azumin nan ya zo sai da ya da kafin nan ya koma Allah ya saka masa da alkhairi da muna masa gode ya ce a yan uwa ne suka taimaka ba aka yi wato ba shi kadai ba ne yan uwa sun taimaka amma ya sababi shi sai da ya gina masallacin sannan aka kawo gudunmuwa to Allah ya saka masa da alkhairi bai a nan kusa yawancin lokuta amma tunaninsa da hankalinsa yana nan don wani abu gyara kaɗan zai shiga jirgi ya zo a yi abin kafin ya koma Allah ya saka masa da alkhairi muna da makotan masallaci irin su alhaji ali khalifa jazakallahu khaira da madubi wata wanda kullum ruwa kam a nan masallaci inda mutum yana nan ba sai ya sayi ruwa ba Allah ya shayar da shi a tattin kawsar sannan kuma akwai 'yan uwa da suke taimako akan hanyoyi da muke bi na karantarwa sawa'un ta hanyar midiya ne ko ta hanyar sahala mana abin zuwa karatu ko wuraren zuwa karatu ta hanyoyi daban-daban akwai wato senator mt mangono akwai dr asabeni lisa bashir akwai alhaji ali bukar dalori mataimakin sakatare ko ko chairman na arewa ko ah, akwai kuma honorable commissioner bamanga commissioner na transport ko da energy Allah ya saka musu da alkhairi akwai baba wanda shi yana biyan kudin program din ma kafin mu sani sai dai a kira mu a ce ya dau nauyi akwai wato Alhaji Haruna Kukawa shi ma yana daukar dawainiyan program namu da kuma former MD na Neuropsychiatry Alhaji abin nan Professor Ibrahim Wakawa Allah ya saka masu da alkhairi suna ɗaukar ɗawainiyar darussa da muke yi da program da muke yi akwai daga cikin yan uwa da suke ba da gurma akwai yan uwa arzika alhaji isa abada wanda ana kira shi chief of staff dina ne to Allah ya saka masu da alkhairi muna da wato jami'an tsaro na 'yan sanda da na farin kaya da 'yan uwa na civilian jts da kuma eh, fes'id namu na jama'a fi zalis bida wa iqamati sunna su ma suna ba da gudunmuwansu a kowane yaushe ba dare ba rana Allah ya saka da alkhairi muna da babban malaminmu shugaban majalisar malamai na ƙasa a sheikh Muhammad Sani ya jingir hafizahullah wanda shi ma yana tare da mu yana bibiyan darussan mu kuma da shawarwarinsa a cikin tafiyan da muke nan duk abin da muke da saninsa yana mutaba'an darasi ba an kara ba sai ce na ji kace kaza a karatunka kai ne ka faɗa ne sai eh, aka ku a wajen taro Allah ya saka masa da alkhairi da shi da mataimakansa sannan kuma akwai yan uwa na social media wayanda suke daukan karatukan mu a karkashin shugabancin su ba malako Allah ya saka da alkhairi ya iya daukawa ni ko ina cin abinci in na ganji sai in gaba kyamura hannun shi kafin in ci gaba don karye mu wab daya in uwanmu na media brtv nta fm dandal kura darason ta eh, ne ta fm a kona mu right sa yawa eh? eh? to dai akwai wani abu kafin ta kan da kuma wanne ne kuma sm nam duk suna sa karatu mu allah ya saka da alkhairi da wa'inda suka dauki da wainiyan darussan da muke allah ya saka musu da alkhairi yan uwa da suke tare da mu a nan masallaci kwamitin da suke kula da tafsiri eh, da kuma alhaji gwani dunoma wanda shine wato sakatare na wannan kwamiti na masallaci suna kai kawo akan al'amura na masallacin ya yi sauki Allah ya saka mu da maso da alkhairi sai mataimakinsa a alaji audu shani audu garba shani ko garba audu shani za ka yi ne sakatare ba ka gudu ba kai shiru na yi mafi zuba sani ba kai ne da alhaji liman jazakallahu khaira kuma da wanda yake jan baki muhammad Allah ya saka da alkhairi yan uwa da suke ɗawainiya a nan suna da yawa daga kuma amir na itikaf yana tsaye kullum yana kai kawo Allah ya saka da alkhairi ya isa haka ko wanda bai ji ba sai ya yi haƙuri masu me kabbara masu kabbara wani lokacin kuna so ku ziga mutum ne shi sa sai an yi dafuwa hankali akwai kuma tambayoyi kafin nan bayanin wannan fitar akwai wanda ya yi tambaya akan cewa menene hukuncin raba zakka zuwa ga kungiyoyin taimako wannan mun yi magana a baya ko kungiyoyin da suke taimakon addini kamar kungiyar marayu ko kungiyoyi na karantarwa da sauransu eh, idan abin da suke yi din aiki ne tsantsa cikin wannan asunan bai fita daga asunan na ba da zaka guda takwas din ba za a ba su kamar masu kula da marayu masu tallafa marayu kaga da yawa su ma din suna zuwa su nema ne daga mutane kafin su taimaka wa marayu da irin wannan in zakka ne za a ba su don su taimaka wa marayu kai tsaye tunda su marayu mabukata ne haka kuma wanda ne wani abu na karantarwa ilimantarwa wannan shi ma nau'i ne na fi sabilillah wannan za su iya bayarwa amma wani abin da yake amfanin al'umma <clears throat> ga mamme to ba za a sa <clears throat> dukiyar zakka ciki ba wannan kuma yana cewa amma matsayin aiki a mu'assasar da suke ta'amali da riba wanda kuma bukatar haka in ta kama mu'assasar wato na banuk ne ko mu'assasar na tijariya ne wanda suke ta'amali da riba wato wajibi shine mutum ya kaucewa duk inda ake da ta'amali da riba sare sai dai idan ya zama na bukata ta kama ta yadda mutum yana amfani da kuɗi da yawa kuma kuɗi yau ba zai yi ka a hannu ba dole za a yi transaction ne ko kuma mutum ya ajiye a banki zuwa wani lokacin da za a yi wani abu to irin wannan sai mutum ya yi hattara ya san cewa menene abin da yake shigowa na riba don ya dinga cirewa bayan amfani da shi in har ka yi ta'amali da zuto abin da yake na riba din nan dole ka cire shi ba za ka yi amfani da shi ba ga halin kanka da kuma ko kuma duk wani wanda yake da alaka ta wajibi ne ka taimaka masa ba za ka bai ƴaƴanka ba ba za ka bai iyayenka ba ba za ka bai iyalanka ba za ka bai wani mabukaci daga gefe ko wani abin da misali ne na al'umma za ka iya shigar da wannan dukiyar in ba haka ba ba za ka yi amfani da shi ba wannan kuma tambayarsa ta uku yana cewa menene dabitin kawar da zakka zuwa ga mashare na jama'iyya wato wani abubuwa da al'umma suke amfani da shi kamar tona rijiya ko karfafa ilimi da sauransu abinda malamai ke cewa kamar yadda malam ibnu kudama a cikin al-mughni yayi wannan magana mai fadi a sharh muktasar jawahir al-ikhlas shi ma ya kawo bayani akan wannan wajen abin da ya shafi wato masarif na zakka ba za a baiwa wato waɗanda suke irin wannan aikin zakka ba wato wurin da ake aikin alkhairin da zai gama al'umma gaba daya don wanda yake cikin zakka da wanda yake wajen zakka duk suna tarayya a kai saboda haka ba za a ba da zakka ga irin wannan mu'assasa ɗin ba sai dai idan inda aka yi magana ma idan wurin da akwai buƙatar tonon rijiya misali lalle mutanen suna buƙatar rijiya kuma dukkan su talakawa ne to wannan sun cancanci a zaman su na talakawa a ba su dukiyar zakka to a nan ne za a tona musu rijiyar da sunan zakka hakkin su ne ba kyauta aka yi musu ba wasu malaman suka ce a'a kyan sama a mallaka musu dukiyar su ɗin sannan a ce su su tona rijiyar kaga su suka tona da kudin su an ba da zaka inda ya dace to amma abin dubawan shin idan ka ba shi kudin za su yadda masu sai a su tona rijiyar wani da ya ga zakan zai ce aito in ya sayi jarkoki ya sayi kut zai iya zuwa wannan kauyen ya je ɗebo ruwa ko yana da jaki ya je ya ɗebo ruwa kaga ba za su iya su ba saboda haka in har za a iya a kiyaye din za a iya a ba da zakka ga fakirai ko miskine din su su tona su da kansu ya fi fita daga wato tuhuma wannan kuma yana tambaya akan wato izgili a izgili sananne ne daga jin sama ba kyau ba daɗin ji amma kuma da yawa muna yi izgili ko gori wannan ba daidai ba ne. Allah maɗaukakin sarki ya tsawatar a cikin alkur'ani eh, sifofi ne na wayanda ba na kirki ba ne. yana cewa wa yasqaruna min alladhina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawm al qiyamah ko yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran ya ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب الآية Allah ya kira mu da sunan iman sai ce kada sashi musu yi wa sashi izgil ba mamaki waɗanda ake musu izgilin nan za su zai yi su sun fi waɗanda suke izginin alkhairi in a yanzu kuna ganin ba su da alkhairi kan ku ba su fi ku ba to akwai lokacin da za su zo su fi ku a ji tsoron yau da gobe din nan Allah yana a ranaku wanda kana ganin shi ba komai bane ka ci mutuncinsa sai ga kanan ka zo tafiya daidai ma ba ka iya yi da sandan ma a karkace kake tafiya kuma kana neman shi ya taimaka maka a da kuma ka walatanta shi ka zage shi ka kore shi ko ka ci dukiyarsa saboda haka izgiri harama duk abin da kake ganin kafi wani ka tuna akwai wanda ya fi ko a yanzu ma dai duk abin da kake jin kafi wani to sai kuma Allah ya ji da maganan kan mata wala nisa'un min nisa'i duk da cewa la ya ayyuhal ladina amanu ayata ummu ar-rijal wan nisa aya ta game dukkan maza da mata amma saboda mata su aka fi sani da izini da gori da cewa ni na fi iyawa sai Allah ya ware shi wajen ambato yace wala nisa'un min nisa'i asa an yakunna khairan minkum kada ki wa mace yar uwarki izgiri a zaman gidan haya ne hada ku a zaman kishiya ne a zaman makaranta ne a aji a zaman menene hada ku a kasuwa ne a wajen biki ne yawanci mata in suka hadu wata ta kalli zanin wannan wata ta kalli menene wannan wasu su yi gori da hanci wasu da magana ga sunan dai wasu makarara suna fitar su gaya mutane wato irin wannan wannan ba daidai ba ne a daina izini izgili ba shi da amfani haramun ne kabira ce daga cikin kaba'irud dhunub kuma Allah yakan iya jarraban ka ko jarraban ki wato in don bayi da shi ne ko ba ta da shi to Allah zai iya juya abin in kuma don bayi da lafiya ne ake masa izgili ko ake masa gori to fa Allah yakan juya rashin lafiyar nan zuwa gare ka shi ya bashi lafiya saboda haka kare ne kyaman wanda bayi da lafiya ko ka ganshi ya zo yana ta zubar da yawo ya rasa yadda zai in kana da hankicin ka cire ka bashi ya toshe yawun da ke sauka a bakin zai ji daɗi a ransa Allah kuma zai baka lada amma kai ga mutum yana zubar da yawa kana gudu shi kar ma ya zo kusa da kai wani kaza kaza to kana irin wannan kai baka san da me zaka gama ba saboda haka da Allah mu gyara kada mu izgili wa bayin Allah duk wanda yake izgili bai san kanshi ne, amma da ka san kanka da ba za ka yi izgili ba Allah ya dace da mu halas to maganar zakar fita kai ba sai mun yi ba saboda duk shekara muna yi duk da haka amma kuma ko wani zai manta ko wani almuhim da zakatul fitr akwai abubuwan da ya kamata mu lura da su me ake cirewa a yaushe za a cire suwa za a bayewa me hikimar cirewa me za a cire a cikin zakar da kai shine duk wani abin da yake abinci ne na mutanen gari za a yi zakarfin da kai ne yukhraju min ghalibi quti ahli albalad duk abin da abincin mu ne muna cin gero dawa masara shinkafa kuskus semo go da zo wani a ya tambaya zai cire a garin kwaki zai eh? cire a garin kwaki na ji an ce ban tabbatar ba wani malami da aka ce da aka tambaye shi zan shirya garin kwaki ya ce in babanka muri ne za ka shirya da ko ba babanka ban muri ba ne dai za ka shirya tunda yana daga cikin abinci amma in ka duba garin kwaki yana daga cikin ƙasa-ƙasa na abinci amma wani kuma shi ne abincinsa saboda talaka ne baya da hali garin kwakin yake ci sai ya cire a ciki amma idan muna cire muna cin shinkafa muna cin semo muna cin wannan masu saukin sarrafawa kada in an ce zakar fi da kai kuma ka cire kuɗi ka je ka sai gero ka auna da shi za ka baya na fata an gani gero abinci ne in ka bayar ba mu ce bai fita ba amma shin ka taimakawa wanda ka bashi yanzu ni ina cire shinkafa na bayar sai ka cire gero ka bayar dukkan su biyan nan ba abinci a gidansu wane ne yau zai ci abinci ya kwana mai shinkafa wannan in ya kai injin za a ce ba wuta in akwai ya shiga layi an sirfa sai ya tsaya ya bushe an busa an cire dusan za a je nika in an nika kuma shinkafa shi kawai in an dafa an sa mai kaɗan da gishiri ko da suga za a ci amma shi wannan in an dafa sai da miya miyan kuma sai abin da zai wuce a makogoro ka gani akwai aiki ba za mu ce ba daidai ba ne ba za a ce in mutum ya cire bai fita ba haka ba amma ka duba galibin abin da ake ci aka ce to mu amfani da wannan galibiyya din sannan kuma suwa za a baiwa za a baiwa miskini da fakiri fakiri da miskini su za a baiwa duk wanda yake mabukaci ne za a bashi zakarfin da kai sannan kuma yaushe za a cire za a cire ne wato daga lokacin da aka ce an ga wata ya halatta a cire bal yawmaini qabla yawmil eid wato kwanaki biyu kafin sallah kamar gobe kenan gobe 28 ba to gobe za a iya fara cirewa gobe jibi har zuwa ranar sallah za a iya cirewa sannan lokacin da zai zama wajibi a cire shi ne min tulo ilfajiri da tuwon alfijin na ranar idi zuwa sallar idi wannan shi ne lokacin wajibcin amma da kafin wannan ya halatta a cire daga gobe kuma ka tabbatar ka cire kafin ka je idi kuma an ka cire ya isa hannun mai wanda za ka baiwa ko hannun wasilinsa don karka cire ka aje a gida haka annabi alaihi salatu wasallam yace man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa inma hiya sadaqatun min as-sadaqat in ka bayar kafin sallah shine zai zama zakka karbabbiya amma in ka bayar bayan sallah ba sunan sa sadaka ce haka hikimar da yasa aka shar'anta da zakar da kai shine saboda lafazin bayanuna tuhratan lisa'in min al-lagwi war-rafthi wa tu'matan lil-masakin wato tsarkakar da mai azumi daga irin wasan da ya yi wani eh, laifin da ya kurakuran da kai a ciki wannan zakarfi da kai din zai kankare wannan kurakuran sannan kuma matan lil masaki mabukaci miskini zai samu abinci akan suwa ne za a cire wa mutu ko kuma don suwa za a cire za a cire wato duk mutum wanda ya yi azumi ko bai yi azumi ba musulmi mace namiji babba ko karami bawa ko ɗa in musulmi ne ana cire masa ba a cire wanda ba musulmi ba mutum mai gida zai cire wa iyalan gidansa gaba daya in kuma akwai yaro zai cire wa mahaifinsa ya cire musu kamar yadda ake tambaya mutum zai iya cire wa mahaifinsa za ka iya cire amma ka ce za ka cire wa iyalanka ka ba wa mahaifinka ba zai yi ba don mahaifinka hakki ne a kan ka ba bai da shi ka bashi sai ne ka cire masa shi ma in za ba bashi ka bashi a naka amma da karfe da kai sai ka kai wa wasu za ka iya baiwa dangi ganne ko yayo na mahaifi ko dangi ta wajen iyalinka ko dangi ta wajenka da sauransu za ka iya basu daga zakar fit da kai ba a ba da kuɗi madadin wato abinci abincin ne za a bayar wannan shi ne abin da suna ta tabbatar wannan shi ne abin da malamai suka zaki illa fi halatin nadira a hali wanda yake nadir wanda ba kasafai mutum musulmi ke shiga ciki ba amma akan samu wasu wanda suka je turai ko wasu kasashe wanda kana neman abin aunawa ma ba za ka samu ba sai dai akwai muwassasa wato muwassasa na khairiyya na musulmai a nan za ka je ka samu ko ka su ce ka ba da kuɗi su su auna su bayar wannan ka ba su kuɗin su zama ka wajen aunawa a bayar wani wurin kuma ga abincin kana da shinkafa da za ka iya aunawa to amma babu maskini babu fakiri da za ka ba shi duk turawa ne duk wanda ka ba shi yana ganin ka raina shi mu yau kuma an ba mu an mutunta mu ne Allah ya fidda mu cikin talauci to saboda haka a wannan halin in bukata ta kama shine za a cire amma ba za a cire a bayar da farin kudi haka ba wanda aka shi da karfin da kai in baya da shi zai iya cirewa a ciki sai ba kada abinci a gida kana zaune sai aka kama maka na mutum goma kana da mutum biyar a gidanka sai ka cire na biyar din biyar ya zama abinci kai mutum goma ne a gidanka sai aka baka na mutum biyar ka da abinci sai ka ci in kana da abin da za ka ci sai ka cire na mutum biyar na biyar kuma ku jira Allah ya kawo sai a cire Allah ya samu dace shi kenan mu yi addu'a kawo mai karatu za mu za cikin faɗin Allah subhana wa makana lil mu'minin an yaqtula mu'mina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وكان الله عليما حكيما الله مدوكاكين سركي yace wa ma kana lil mu'minin bai dacewa da mu'mini an yaqtula a ce ya kace mu'mini dan uwansa illa khata'a sai dai da kuskure wannan ayar malamai masu tafsiri ko kunce asbabun nuzul suke bayanin cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai dacewa ga mumini ya kashe mumini sai da fuskure suke cewa ruwaya da ta zo daga mujahid ta sauka ne akan wato iyashi dan abi rabi'a wa zalika annahu kana qatala rajulan kana yu'adibuhu likay yatruka al-islam akwai mutumin da yake azabtar da shi akan ya bar musulunci mutumin ne yana azabtar da shi sai iyash sai ya kulla masa akan sai ya kashe shi ashe mutumin nan sai ya zo ya musulunta shi shi bai san cewa ya musulunta ba to yana nan sai ya fake shi falamma laqiyahu fi yawmin min ayyam dhanna iyash anna ar-rajula lam yazal mushrikan faqatala yayin da ya gamu da shi wata rana kawai sai ya dauka har yanzu yana kan shirkar sa ne sai ya kashe shi falamma alima bi islamihi yayin da ya gane to ai mutumin musulmi ne atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah qataltuhu wa lam ashur bi islam na kashe ban san da musuluncin ba fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya to wal aya al karima wa in kana nazala fi hadithatin muayyana ko da don wannan hadisa ce ta sauka illa anna hukmaha yatanawal kullu man qatala nafsan duk wanda ya kashe wani rai da kuskure ya shiga ciki to nan Allah yana cewa ma kana mu'mini bai dacewa ga mumini an ya fita da mumini da ya kashe wani mumini wannan ba nafi bane fa ba wai kore faruwan bane a'a hani ne da kuma nuna munin abin. amma in wato kore kasancewar ne da ba za a kashe ba bai dacewa mu gane korewa tsakanin korewa na rashin faruwa da korewa amma tana nufin hani da kuma tsawatarwa kamar kore da rike nufin wato ba zai yiwu ba ne kwata-kwata kamar faɗin Allah subhana a wajen da yake faɗin ma kana lakum an tumbitu shajarar a ilahun Allah. ma kana lakum an tumbitu ba ku da ikon ku tsirar da itatuwan da suke tsira idan Allah ya saukar da ruwa wa anzala minas sama'i ma'an amman khalaqal amman khalaqal السماوات والأرض من السماء ماء فأخذنا به هدائك ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أتكين سورة النمل to kaga Allah yana tambaya bayan ya faɗa ba ku da ikon ku tsirar da abin da yake tsira a saukar ruwan sama akwai da zai iya yi to wannan wato korewa ne na kwata-kwata ba zai faru ba amma anan wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan bai dacewa bai kamata ba a ce mumini ya kashe mumini da gangan ba zai yiwu ba to tunda Allah ya ce haka ba zai yiwu ba to in ya faru fa ba wai maganin Allah za ka waya ba a'a sai ka duba shin wannan wanda ya kisan mumini ne wanda aka kashe kuma mumini ne Allah da ya kore kamar hadisin la yuzdabu mu'minu bi juhrin marratayn ba za a sari mumini a rami guda sau biyu ba in aka sare ka sau daya aka sare ka na biyu a rami ɗayan sai ka tambayi kanka shin rami ɗaya ne kuwa ko rami biyu ne ko kuma ni ɗin mumini ne ko ba mumini ba ne to nan ma haka wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai dacewa da mu'mini ya kashe mu'mini sai dai da kuskure a kuskure ya kabbaru kuskure kuma shine kai nufin wani abu gyara abun ya baki kuskure ne ko kuma ba kai nufi ba ma abun ya faru shi ma kuskure ne to anan idan hakan ya faru ba Allah cikin ikonsa da iliminsa ya san hakan yakan faru kuma muna ganin yana faruwa amma ta ina yake faruwa ta hanyar kuskure amma da gangan mumini ba zai kashe mumini ba domin kamar gabansa ne Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku ma'ana la yaqtul ba'dukum ba'dha kada sashin ku kashe sashi kashe dan uwanka kamar kashe kanka ne kuma kashe rai <clears throat> babban zunubi ne mai girma bayan shirka ba zunubin da yake da barna kamar kashe rai don idan mutum ya taɓa ran mutum ɗaya ya taɓa Allah ya taɓa al'umma ya taɓa dangin wannan mutumin Allah ya haramta shi halittar nan dubi tsawon lokaci da aka ɗauka ana gina ɗan adam a samar da shi daga babu a rene shi kuɗi nawa aka kashe ɗauniya nawa aka ɗauka aka rene shi ya zo ya zama mutum mai shekara 20 30 40 50 haka kawai wani ya ɓata maka rai kana jin haushinsa ko don wani abu daban sai ka zo ka kashe shi ka sarwantar da rayuwarsa wannan mutumin fa ta yi magidanci ne ta yi yana da 'ya'ya yana da iyaye yana da 'yan uwa yana da dangi to ɗauke ransa ɗayan nan kasar zai shafi wa'in dangin duka musamman 'ya'yansa da matarsa da iyayensa akrabun nasu ilai kun fi a masu haja ilai suna da matukar bukatuwa gare shi na yi magana a wannan tafsiri in ban manta ba wani tsoho da yana bara da na yi mar magana na ce, ka tsufa ka zauna mana sai ce ayya 'Ya'yana biyu boko haram suka kashe shi sun bar mun ƴaƴa ni ne babba ni ne kakansu ni ne babansu a wannan dawainiyar ne zan yi bara sannan in samu in ba su abin da za su kaga an sa tsohon nan cikin wahala a gaban mahaifi a kashe ɗa ta fuskar zalunci me za a gaya wa Allah to Allah idan ya hana abu rashin yinsa shi ne lafiya amma idan mutum ya ce ba zai bari ba to zai ga sakamakon tun anan duniya kafin lahira Allah madaukaki ya nuna mana bayan sanan kwarai su ne waɗanda ba sa taba jinin dan adam wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun ba sa yin zina ba sa kashe rai ba sa shirka kawo mutum ya zama ran dan adam ba komai ba a kashe mutum akan waya a kashe mutum akan musu a kashe mutum akan jam'iyyar siyasa a kashe mutum a kan kwallon kafa duk wannan ana yi a kashe mutum a kan budurwa wannan budurwa ta ce ya zo yana so ya kwace sai na wular da shi da aike ma za ka wula ana yin haka taɓa jinin ɗan adam ba wasa ba ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce mutum mumini ba zai gushe ba yana cikin yalwan Allah saurarawan Allah malam yusib da man haram matukar baka taba jinin haramun ba kana cikin yalwan Allah annabi alaihi salatu wasallam yace balla zawabid dunya adwan inda Allah min qatl rajul mu'min gushewar duniya ta ta sauki a kan a ce an kashe mumini daya ya kalli ɗakin ka'aba yace kina da alfarma a wajen Allah amma jinin mumini ya fi ki alfarma amma yau a najeriya ya jini mutum ya zama anya wallahu ala wasu za su ga fiye da abin da muke gani kuwa a ƙasar nan muni abin da ake wa ɗan adam a ce an saci mutum kuma a cikin ƙasar ne ma. a ji a yi rikoni, a suna bidiyo ana masa bulala iyayensa ƴaƴansa matansa suna kallo ƙarshe ma a harbe shi kamar yadda aka yi wa sarkin gobe kuma an zauna lafiya har yau ba a zo an ce ga wanda ya yi abin nan gashi an kawo shi adala an hukunta shi ba shi kenan an zauna idan kai ne shugaba kuma kana da imani ka yadda za ka tsaya gaban Allah ya tambaye ka akan jinin da nan anya ba za ka gudu ka fita a mulkin ba ka ce na fasa ba ka nemi sakan nuwa ba na farkon ma anya ba za ka gudu ka bari ba in kana da imani dan adam ilinka na taɓa fada idan mutum ba da iko ne abin ya fi ƙarfinsa ya fi ya gamsar da al'umma jama abin nan da kuke gani baya na yi ƙarfi na ya fi ƙarfi na ne ku yi haƙuri ku taya ni addu'a mutane za samu natsuwa amma mashirin rudin nan mai yake nunawa wani irin fassara mutane za su yi yau bai yi kwana uku ko hudu ba wani ko in ya mure ne aka karfe shi ana neman miliyan 100 ina za a kawo miliyan 100 a kawo kudin nan ba za a kawo kudi ne a bayar ko transfer ne za a yi to kashe rai ya zama ba komai ba to wannan ba zai zama alfairi ba idan kana da imani dole ka guji taba jinin dan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hanin ko da wasan mutum ya nuna wa ɗan uwansa makani saboda shaɗan yana iya fusga ya auka masa a ce kuma kai ka kashe shi ko bindiga na gaskiya ka ɗauka ka ce babu sashi ta yi akwai guda ɗaya da ya makale ana yin haka aiki ko mutane suna zaune ka zo musu da gudu a mota wa in ka zo kusa da su za ka ɗauke kan motan ka wuce da ka zo sai hannun ya san dare siyarin ya ki murduwa birikin ya ki kamuwa sai ina wa ya kashe su da ganganci kuma to mumini baya kashe mumini illa khata sai da kuskure yasa Allah ta wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan illa khata to tun da yana faruwa a kuskure ɗin, zai muka ji hukuncin kuskure idan mutum ya kashe rai wa man qatala mu'minan khata'a duk wanda ya kashe rai a kuskure menene kuskure bai nufin kashe shi ba in a yanzu ne kana dukin mota mutum ya shiga gaban ka ba zata baka gani ba ka taka birki bai tsaya ba mota bata tsaya ba ka auka wa kansa wannan kuskure ne ba ka da nufin ka kashe ko kuma ka daga buhun siminti kana shiga da shi gida ga yaro yana lalabe sai kai tuntube kai da buhun siminti duk ka je kan shi sai yaro ya mutu wannan kuskure ne mace tana bacci tana shayar da ɗanta sai bacci ya ɗauke ta sai ta kifo akan ɗan yaro bai yi numfashi ba ya mutu ta kashe danta da kuskure birkila da lebura lebura na kasa, birkila na sama sai kafir ya subuce bikila ya zai fada kan lebra sai lebra ya mutu wannan kuskure ne ko mace tana shayar da ɗanta kunu ta riƙe hancin sai ya mutu kuskure ne duk nan nau'uka ne na kuskure samfuri aka kawo ba wai su nan ba duk wata kisa da ba da nufi ba ka je farauta ka ga wani abu ka ɗauka barewa ne ashe wani ne yana sunfe na aika masa arsashi ashe mutum ne kuskure yana faruwa to duk waɗannan kuskure ne to wannan kisa na kuskure idan ya faru abinda yake nuna me yake nuna kuskure ɗin? shi wanda ya yi kisan bai yi nufin kashewa ba wannan shi ne kuskure shi ma malamai suka ce akwai qatlul kasa akwai kuma wanda yake shubuhul amd akwai amdi akwai shubuhul amdi shi shine da gangan yi nufin kashe shi shubuhul amd kuma ka yi nufin ka ke shi amma ba kashe shi kake so ba ka ɗauki bulala kana ta zane shi ko ka zo ka maka masa mari a fuska da ya faɗi sai ya mutu wa ya kashe shi amma ma ne haka yana kashe mutum wannan aikin da kai ya zama sababi wannan ya zama shibul la'amal kayi niyan a taba shi amma ba nufin kisa ba ne saboda mai hakan zai nuna abinda kai din galiban bayya kisa amma ka zo da wuka kana tukarsa kana cewa wasa ne eh sai ba wasa to abin da yake zama kuskure idan ya faru wa man qatala mu'minan khata duk wanda yake kashe mu'mini da kuskure to me hukuncin sa na farko dai da kuskure ne amma yayi laifi kamar ran dan adam ba za a ce kuskure ne shikenan a bari ba sai Allah ya kawo doka abin da zai nuna maka girman taba jinin dan adam na farko Allah ya ce tahriru raqabatin wa mu'mina zai antar da wuyaye mu'mina itqu raqaba a samu baiwa ko bawa ɗa ‘yantacce abin eh, namiji ko mace wannan shi ne biyan da za a baya rakabin mu'ina ɗin nan karsawa urkanar tsagiratan au wasu malaman suka tafi akan sai dai babba an an samu yaro mai kamar shekara bakwai bawa ana iya aife shi a yantar da shi a faɗin jimho lakin na ba da ulama suka ce a'a sai dai ya zama balagagge ya zama ya isa amfani to wani iri ko wani launi fari ne baki ne wani yare daga ina ne inda dan adam ne kuma bawa ne mumini cikin. kamar da imam ahmad ya kawo a ruwayarsa daga wani mutum cikin ansarawa ya zo da wata baiwa bakar fata wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna alayya itqu raqabatin mu'mina ni akwai yantar da wuyaye mu'mina a kaina fa in kunta tara hadhihi mu'mina a'tiqha in kaga wannan mu'mina ce zan yantar da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita atashhadina an la ilaha illa allah shin kina da Allah kadai ne ya cancanta da bauta tace na'am yace atashhadina anni rasulullah kin da ni manzon Allah ne tace na'am sai ya annabi yace da ita atu'minina bil ba'thi ba'da al maut kin yi imani da tashi bayan mutuwa kiyama kenan tace na'am sai annabi yace a'tiqha entan da ita wannan kenan ya halatta a entar da wayaye mumina sawa'un kowane irin jinsi ne ya fita daga ciki bayan entar da shi kenan an fita a'a wato rai ne Allah ya halitta wannan ran ka kashe shi ka ɓoye shi to sai ka yi wani abu ga wani rai wanda yake cikin bauta sai ka zo ka ‘yantar da shi kaga kamar ka ɗan rayar da wannan ne tun da ka da shi daga bautar sannan wannan bai wadatar ba wajiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasadda da kuma diya da za a sallama wa ma'abota wannan mutumin da ya mutu sai dai suka yi maka sadaka diya ce musallama ila ahli me yasa za a biya diya ga mutanensa saboda an hana musu amfaninsa da yana raye eh, zai taimaka musu da wani abu za a zo wani buki ya tashi zai taimaka wane ne zai taimaka gashi nan dai yadda kowane mutum ɗaya cikinmu yake tare da jama'arsa da danginsa in wani biki ya faru zaka shiga cikin su a ganka lafiya lafiya ka bada gudunmuwa 'ya'yanka ka kula da su iyalanka magadanka to bayan an kashe sai Allah ya a abiya diya wannan diyan za a dan sassauta wato zafin nasu wani in ya ji diyan ma in ba Allah ya kiyaye ba zai ce ai gara da ya tafi ai dan adam da son abin duniya to mun diya ina da shi tamanin diya ba ina da shi barakallahu fi diya na mutum daya a naira Najeriya biliyan daya ba wani abu kaɗan ne miliyan ɗari tara da talatin da tara da ɗari biyu da saba'in da takwas da naira ɗari biyar da casa'in da ɗaya da kobo tamanin da biyu diya na mutum daya ni wannan na wannan watan ne nake amfani da shi Dari tara da talatin da tara 1 biliyan dai ba miliyan 60 da wani abu kaɗan ka ce ma 60 din tun da talatin da tara da wadannan biliyan daya ba miliyan 60 shi ne diya na mutum daya yanzu don Allah idan an kashe mutum idan za a yi haka a Najeriya ba za ka ga canji ba shi yasa yanzu a Saudiya duk wanda ya je haji ko umara in ka zo tsallaka kwanta, mu da muke nan sun jalaye in ka je za ka tsaya ka kalli nan ka kalli nan su can mutum yawanci kawai suna shiga ne su masu motar ne dole za su tsaya in sun buge ka ko alhaji na Najeriya an shafa ya shafa ruwa za a bugi alhajin Najeriya in ya mutu sai an kama direban an zo an ce sa a biya jiya in mutanen da shi alhajin da ya mutu mutanensa suna tare da shi a can ne sai sun ce sun yafe a rubuta takarda in ba su rubuta ba sai an kira mutanensa a Najeriya an hada su da mutanen hukuma a can sun yi magana kun yafe mun yafe sannan tukun zai samu kanci to sai a duba me laifinsa kuma ita hukumar ta hukunta shi kaga a da shi yasa zaka ga mutum lafiyarsa kalau da shi nan yana koshe amma aidar da sallah zai tashi da takarda a masallaci zai ce jama'a gashi ba ana bi na diya a taimaka ne kuma diya a ka'ida duk da lokaci yayi a diyan wato mutum in ba kisan ganganci ba akil nashi ne za su biya wato danginsa ne za su taru idan mutum ya kace ne za a nemi ina danginka iyaye da yan uwa da bakwanni da kawunne da wane ne duk za a tara su sai a ce to gaji biliyan ɗaya ya kama zai a yi dibaibin adadinku sai ku je wani kai za ka kama miliyan tamanin wani za ka biya miliyan ɗari wani miliyan bakwai wani miliyan biyu amma cikin shekara uku za ku biya ba rana ɗaya ba ne za ba ku shekara uku ku je ku yi karo-karo ku biya to wannan kuma dubi hikimar shari'a yin haka ɗin zai sa kowa da zarar ka yi mota ko mashin dan yi kaza su ce to kai hankali kada ka je ka taba wani ka ja mana rigima kaga mutum zai shiga taitayin sa kaga kenan akwai akwai karanta almuhim da mu hattara da jinin nakin bayan Allah Allah ya kare mu da kariyarsa Allah ya karya sa rabon wani a cikin jinin mu karya sa rabon mu a cikin jinin wani Allah ya kubutar da mu نكتفي بهذا إن شاء الله Allah ya sa albarka a rayuwar mu akwai dan uwa da yake auren sa ne ya kusa yana neman addu'a ko sai kyau Allah badiwar haka kana da Allah ya sa ku badiwar haka kai suna ba kai aure ba kai suna to Allah ya gafarta mana zunuban ya gafarta mu da malamin mu rufe karatun nan ni na fi ku murna wato ina ganin ba zan iya ba ne Allah ya taimaka mun har muka zo wannan lokaci saboda haka ina ƙara gode wa Allah da ya tare mana wannan lokaci har muka zo wannan babu rana wanda ba su da lafiya cikin Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu kuma Allah ya gafarta mu wanda suke da ba su suka akai Allah ya biya mu wanda suke da wani gilli tare da ƴan uwansu a zukatansu Allah ya kubutar Allah ya kawar Allah ya kiyaye mu daga hasada Allah ya kiyaye mu daga girman kai Allah ya kiyaye mu daga munafurci Allah ya kare mu daga shirka da bid'o'i Allah ya rayar da sunna a wannan jiha ta Borno Allah ya ƙara da samari fahimtar sunna da fahimtar tauhidi da natsuwa da aiki da su ya Allah ka wanzar da lafiya a cikin wannan ƙasa. jihar mu ta Borno Allah ka ba mu lafiya Allah ka san halin da muke ciki ya Allah mu ma bayin ka ne kuma halittar ka ne Allah kai mana magani wannan barna ya Allah ka kare mu da kariya ya Allah kai ne Allah mai jin addu'a bayinsa muna roƙon ga irin wannan lokaci Allah ka ba mu lafiya ya Allah ka saukar da kwanciyar hankali a cikin kasar mu shugabannin mu Allah ka datar da su ga dukkan abin da zai zama alkhairi da amfani ga al'umma akwai ƴan uwa da suka so a ce an rufe karatun nan da su wani ma zai tashi gobe ne zai taho mai duguri don ya zai halarci rufe karatu da su muke magana nake yau zan rufe bai ji daɗi ba Allah ta rayyantar da su cikin addu'a da muke akwai ƴan uwa da suka tafi umra Allah ya dawo da su lafiya kuma waɗanda suke mana fatan alkhairi da addu'a a gidaje ko a ina maza da mata manya da ƙanana ya Allah ka hada mu da su a cikin rahmarka Allah ka toshe mana damuwar mu duka ya Allah muna roƙonka ka ba mu abin da ka san alkhairi ne gare mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka kare mu abin da ka san sharri ne gare mu ya Allah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 كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر السنة وأهلها في بلادنا يا رب العالمين اللهم انصر السنة وأهلها في بلادنا يا رب العالمين اللهم اقمع الشرك والبدع والخرافات يا ذا الجلال والإكرام اللهم قنا شر السحرة والمشعوذين اللهم من أرادنا بسهر فأشغله في نفسي أو أراد أهلنا أو أولادنا أو إخواننا بسهر اللهم اقلب سهره عليه اللهم اقلب السهر على الساهرين اللهم اقلب السهر على الساهرين اللهم اقلب الحسد على الحاسدين والمكر على الماكرين والكيد على الكائدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل منا صيامنا وبلغنا رمضان القادم يا رب العالمين ونحن في أتم صحة وزيادة في العلم والإيمان الإيمان يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين